zindu Reka kuwa haka masu mu a yau zan yi magana ne akan na tabbata kusan wannan zan yi magana ne akan ayaba eh a mutuna suna kala kala kowanne irin mutane da irin sunan da suke karanta amma ni dai na san ayaba ne amma dai kuma kusa a kusa suna dai akwai ɗan wani abu dai amma dai ni dai a haifaci ban ce komai ba ya zai yi gana na kusan dai ayaba yana da kyau kuma yana gyara jiki kuma ayaba na da amfani a jiki ya kamata ku dinga ɗan yi kuna cicen ayaban nan sirrin ayaba yana da yawa kuma ayaba yana da amfani kuma ayaba na gyara jiki ayaba na gyara jiki ke ki san me nake nufi kai ma kuma ka san me nake nufi amma barana na dan ci wannan na ji yagar dan sa yake <laughs>